za ki iya samun kendir kendir dai wanda kike kunnawa idan aka ɗauke wuta in kin same shi za ki amfani da wuƙa wurin kankarewa a ɗan ƙaramin kwano kamar wannan in kin kankare daidai dai ba dai mai yawa ba sai ki samu man zaitun cokali uku ki zuba a ciki idan kika zuba sai ki jujjuya idan kin jujjuya sai ki samu wani kwano ki zuba ruwan ɗumi a ciki sai ki ɗaura wannan haɗin da kika yi a kai in kin ɗaura kina yi kina jujjuya to wannan tirarin ne zai sa abin ya narke idan ya gama narkewa ga baki ɗaya sai ki bi inda kike da fasau ɗin sai ki bi ki lallafta a gurin ki goggoga ki shashafa idan kika yi haka sai ki samu baƙin leda ki saka ƙafar ki ƙulle sannan ki sa safa ɗayan ma haka zaki mata in kika yi haka zaki iya barin shi zuwa awa ɗaya ko kuma minti talatin shi ma sai ki samu ruwan ɗumi ki wanke da abun goge ƙafa bayan kin gama sai ki shafa man zaitun a gurin insha Allahu za a samu ci gaba uwar gida ki gwada wannan za ki ba da labari yadda kafanki zai kasance da wannan nake cewa <clears throat> sai mun haɗu a shirinmu na gaba insha Allahu